yan uwana mu fahimci wani abu akwai da yawa ɗabi'un da mutane suke yi da sunan addini amma kuma kuskure ne mutum kurin sai ya je ya taro aure bayi da sana'a bayi da aikin yi da komai in an yi magana ai annabi ya ce ai aure a raya sunna to annabi ya ce ai aure a raya sunna ƙasa za ka bata idan ka gidan zama babu bayi da in kasa ya ci riba ya ko mata abinci sai ka bawa mutum ya bayan ya aure ta ka ciyar da shi ka ciyar da yar idan ta zo haihuwa ya tattaro ta ya dawo maka da ita an yi magana ce baya da hali addini amma ba hali in an yi magana a ce ai an ce sai mai kuɗi sai mai kaza ba haka bane ba Allah ya faɗa wal yastahi alladhina la yajiduna nikahan waɗanda ba su da halin yin aure su kame su rike hatta yughnihum Allahu min fadlihi har sai in Allah ya wadatar da su kana da iko shi nauyin asibiti na mata na yau da gobe sai ka yi hisabi da lissafi za ka iya bismillah ba za ka iya ba ka haƙura ka je ka ta azumin litinin da alhamis ko in ya yi kaɗan ka haɗa ya mu dawuda ka je ka yi yau